وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله إن من نعم الله علينا أن يكون لطيفا بعباده فقال جل شأنه الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ومن لطفه بنا أن أمر عباده المؤمنين بالتوبة جميعا لينالوا الفلاح في الدنيا والآخرة فقال عز من قائله وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى أن قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فالإنسان عباد الله مهما صلح فلا بد أن يخطئ وقد يذنب أحيانا إما خطأ وإما عمدا ولا ينجو أحد إلا من عصمهم الله من الملائكة كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم الأنبياء والرسل وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل ابن آدم خطأ كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه الترمذي وابن ماجه فالتوبة عباد الله هي الرجوع إلى الله تعالى بترك الذنوب والمعاصي والندم عليها مهما كبر وعظم كالإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله والزنا والسرقة بكل أشكالها وأكل الربا وغير ذلك وتعد أي التوبة من أعظم العبادات وأحبها إليه فهي مفتاح الفلاح وتصحيح الفسار وتصحيح المسار الروحي للمسلم وقد أوجبها الله ورسوله لصلاح العباد فمن أهميتها وفضائلها أولا جلب محبة الله تعالى التائب حبيب الله لقوله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ثانيها تكثير السيئات وتبديلها إن التوبة تمهو التوبة النصوح تمهو جميع الذنوب بل وتبدلها إلى حسنات مضاعفة كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا فقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ثالثا الفلاح والنجاح جعلها الله شرطا أساسيا للفوز والنجاح في الدنيا والآخرة كما ورد في حديث ماعز الذي رواه مسلم في أمر توبته عن ذب الزنا قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم الحديث رابعا نزول البركات وزيادة القوة الاستغفار والتوبة عباد الله يجلبان الرزق والمطر والقوة لقوله تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة وقال في موضع آخر ويا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمهدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا تابعها أنها سبب للمغفرة والرحمة كما قال تعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وهي سبب لدخول الجنة والنجاة من النار قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ومنها عباد الله أنها سبب لكل خير فقال تعالى فإن تبتم فهو خير لكم وقال فإن يتوبوا يك خيرا لهم وهي أسباب للإيمان والأجر العظيم قال تعالى إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ومن فضائلها عباد الله أنها سبب في دعاء الملائكة للتائبين قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا, واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وهي سبب أيضا أنها طاعة مراده لله عز وجل قال تعالى الله يريد والله يريد أن يتوب عليكم فالتائب فاعل لما يحبه الله ويرضاه ومن فوائدها أن الله يفرح بتوبة العبد قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الذي رواه الإمام مسلم عن سمات قال خطب النعمان بن بشير فقال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير ثم سار حتى كان بفلاة من العرض فأدركه القائل فنزل فقال تحت شجرة فغلبته عينا الحديث عباد الله توبوا إلى الله توبة نصوحة اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة رواه البخاري وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم مئة مرة أخرجه أحمد وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب عباد الله فالتوبة النصوح هي الرجوع الصادق إلى الله وتتحقق بخمسة شروط أساسية أولا الإقلاع عن الذنب ثم الندم على فعله ثم العزم على عدم العودة إليه ثم رد حقوق العباد إن وجد وأن تكون التوبة في وقت القبول قبل الغرغرة يا كوباين الله تقول كتبه ke ɗauke da shi a takaice shi ne yake bayani game da irin yadda Allah maɗaukacin ya yi mana baiwa masu ɗimbin yawa daga cikin baiwan da Allah ya yi mana shi ne ya sanya kansa mai tausayi ne ga mu bayansa sai sa Allah maɗaukakin sarki ke cewa lallai Allah maɗaukakin sarki mai tausayin bayi ne yana azurta su daga abubuwan da ya so domin su amfana da ji daɗin rayuwarsu Allah maɗaukakin sarki mai ƙarfi ne kuma mabuwayi ne daga cikin taimako da tausayin Allah a kanmu shine Allah ya umarce mu a matsayinmu na bayinsa masu imani cewa mu rinka tuba zuwa gare shi a kowane lokaci saboda ba don komai ba mu bayin Allah to masu saƙo ne laila na hara. dare da rana kowannen mu na da irin nau'in saba wa Allah da yake yi kuma babu wani mutumi duk tsarkinsa duk nagartansa duk iliminsa duk shekarunsa da zai iya bugun kirki cewa shi baya saba wa Allah sai fa waɗanda kaɗai Allah da kanshi ya tsara cewa ba za su iya saba mishi ba kamar mala'iku Allah yake cewa su mala'iku wasu irin halittu ne da ba sa saba wa Allah duk abin da Allah ya umarce su kawai suke yi sai kuma annabawa da manzanni su ma annabawa da manzanni Allah bai kubutar da su daga yin kuskure ba amma ya kubutar da su daga yin zunubi da gangan da haka annabawa da yawa tun daga annabi adam sai da Allah ya ba mu labarin irin kurakuran da suka yi amma sun nemi gafaran Allah ta hanyar tuba zuwa ga Allah kuma Allah ya karɓi tubansu to haka mu sauran bayi da bamu kai darajar annabawa ba idan har annabawa su kansu za su iya yin kuskure wanda idan suka nemi tuba Allah na ya sai musu to ya nuna mu da bamu kai darajar su ba ba ma kuskure ba za mu iya saba wa Allah da gangan wannan ɗabi'a ne na ɗan adam In ma ta hanyar shaidan ya fije mu ya rinjaye mu ya sa mu saba wa Allah muna sane cewa sabo ne wani lokacin kuma ta hanyar biye wa san zuciya mutum kawai saboda abin da zuciyar shi ta riya mishi sai ya saba wa Allah to amma saboda tausayin Allah domin Allah ya kunyata shaidan sai Allah ya ce ko mun saba mishi idan muka tuba to zai yafe mana kaga wannan tausayin Allah ne gare mu da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisin da Imam Anas dan Malik Allah ya kara mushi ya dai ruwaito yace kowane dan adam to mai zunubi ne mai saban Allah ne amma mafi alkhairi a cikin su shine wanda bayan ya saba wa Allah kuma zai tuba da haka muke jan hankalin mu gaki daya mu zama masu tuba zuwa ga Allah Allah ka gafarta mana shi wannan tuba da muke gani jama'a yana ɗauke da wasu muhimmanci da falala masu ɗimbin yawa wanda alimamu ibn al-qayyim ya lissafo da yawa a cikin littafinsa kitabul fawaid daga nan ne muka ɗauko wasu kaɗan daga ciki daga cikin fa'idodin tuba ya kuma masu albarka shine duk bawan da yake tuba zuwa ga Allah to yana samun soyayyan Allah Allah na ƙaunan shi domin Allah cikin alkur'ani yana cewa lalle Allah yana son masu tuba haka ga idan mutum baya tuba to yana nesanta kanshi daga soyayyan Allah kenan Allah ya kiyaye na biyu duk wanda yake tuba zuwa ga Allah to Allah zai rinka kankare mishi zunuban shi wannan laifin da kai ka dawo ka ce wa Allah Allah na tuba ka yafe min sai Allah ya yafe maka zunubin ba shi kenan ka tsira daga makircin shaidan ba dama shi shaidan burin shegar da kai da shi duk kun shiga wuta to amma in kana tuba daga zunubin da kai sai Allah ya kunyata shi ya shigar da kai aljanna shi kuma ya wuta da shi Allah ka gafarta mana na uku daga cikin ainihin wato fa'idodin tuba shine duk wanda yake tuba zuwa ga Allah zai rinka samun rabautuwa a nan duniya sannan zai tsira a ranar gobe alkiyama a nan duniya duk abin da ka kasa a gaba zaka ga Allah ya baka nasara a ku ne kana neman ɗaukaka ne kana neman ci gaba ne promotion ne kai ɗalibi ne kana son cin jarabawa a makaranta to ka yawaita tuba zuwa ga Allah daga zunuban da kake yi wa Allah Allah zai baka nasara kuma zaka ci wato zaka rabauta a nan duniya ka tsira a gobe alkiyama hadisin da zai tambayar mana da wannan shine hadisin wani sahabi da ake cewa ma'iz ma'iz ya aikata wani babban zunubi wata rana na yin zina Allah ka tsare ni bayan ya gama zinan kuma sai ya dawo yana nadama ya zai samu manzon Allah ya ce ya manzon Allah na aikata babban laifi a tsarkake yi annabi ya ce ka je ka tuba zuwa ga Allah ya ce ya manzo Allah ba za ka gane ba laifin nan da na yi fa yana da girma manzo Allah ya ƙara cewa ka je ka tuba zuwa ga Allah ya ce ya manzo Allah laifi ne fa babba annabi ya ce to shikenan faɗi laifin mu ji ya ce ya manzo Allah zina na yi manzo Allah ya ce wannan ku bincike shi ko mahaukaci ne ya za a yi kai laifi kuma ka zo ka tona asirin kanka an baka wato exit hanya da za ka bi Allah ya ce maka an ce ka je ka tuba amma ka ki tafiya sahabbai suka tabbatar da cewa ya manzo Allah wannan fa ba mahaukaci bane ya sa abin da yake yi annabi ya ce wani ya tunsuna bakin shi ko ya sha giya ne aka tunsuna bakin shi aka ce wallahi bai sha giya ba ya ce ya manzo Allah ina cikin hayyaci na ni na san laifi na yi ina san Allah ya wanke ni shi yasa na zo na same ka ka nema min mafita manzo Allah ya ce to shi kenan tunda al'amarin ya kai ga yanzu hukunci za a yi ba yadda aka iya da haka aka je aka daure shi aka jefe shi daga baya bayan kwana biyu sahabbai sai suka zo suna ta magana a kan shi maza Allah ya ce ku saurara ku ji kun ga wannan bawan wallahi ya tuba zuwa ga Allah shi yasa ya zo ya bayyana laifin da ya a gaban kowa kuma Allah ya karɓi tuban shi da Allah zai ɗauki wannan tuban da ya yi ya raba wa mutanen a ƙasa guda dukkan su za su iya shiga aljanna sakamakon wannan tuba kaga ya samu ɗaukaka kenan aljanna da haka ya ku bayan Allah mu yawaita tuba zuwa ga Allah daga zunubanmu kamar yadda muka ambata wasu zunuban da gangan muke yin su wasu kuma za mu yi ma ba mu san mu yi ba to amma saboda mu samu mafita a wajen Allah sai Allah ya ce mu rinka tuba zuwa gare shi a ko da yaushe shi ka ga musulmi duk sanda ya sallame sallah abu na farko da zai fara yi shine istighfari kana sallama sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah ka gafarta mana daga cikin fa'idojin tuba uwa masu albarka shine yana wanke zuciya Za ka ji zuciyanka a ko da yaushe yes ka da wani damuwa sannan daga cikin har ila yau sababi ne da yake shigar da bawa aljanna jama'a ko mun san cewa duk wanda ka gan shi a aljanna to ba shi da wani raguwan zunubi ne da aka kama shi da shi domin ba zai yi ka shiga aljanna ba sai in ya zan baka da zunubi to kuma ba zai yi a ce baka da zunubi ba sai in Allah ya yafe maka to daga cikin abin da zaka yi Allah ya fi maka shine ka tuba ashe kaga tuba wani abun alkhairi ne da ya kamata ce kullum muna yi abu na gaba daga cikin fa'idan tuba shine yana jawo ma mutum alkhairi ta kowace fuska alkhairi cikin ƴaƴanka alkhairi a cikin wato sana'anka alkhairi a wajen aikinka alkhairi a komai naka sannan tuba yan uwa masu albarka sababi ne daga cikin dalilin da ke sa mala'iku su rinka yi maka addu'a baka ma sani ba a cikin alkur'ani Allah ya bamu labari bayi Allah da suke tuba sai mala'iku su rinka taya su neman gafara a wajen Allah sannan na gaba yana daga cikin abin da yake jawo wa bawa Allah madaukakin sarki ya kaunace shi domin Allah ya ce yana son ya rinka yi wa bayinsa gafara to idan kana tuba to kana ƙara kusantan Allah kenan daga cikin fa'idojin shine neman gafara zuwa ga Allah yana daga cikin abin da yake faranta wa Allah rai hasali ma babu wani abu da Allah ke farin ciki da shi kaman bawa ya ba. annabi ya bada labarin wani mutumi wata rana wanda ya nuna cewa saboda farin ciki da yayi bayan ya samu kanshi a wani falalan daji kayan guzurin shi sun bace kawai sai Allah ya dawo mai da shi farin ciki yasa ya kuskure wajen godiya ga Allah yace Allah na gode dama ni ubangijinka ne kai bawa na ne ya yi wannan kuskure ne saboda farin ciki to irin wannan farin cikin sai annabi ya ce Allah ya fi shi farin ciki idan bawa ya tuba daga zunubi to dan me ba za mu rinka tuba ba yawa masu albarka Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya umarce mu mu tuba zuwa gare shi tuba irin na zarar bunu wannan shine ka'idan tuban da Allah yake karba ba wai mutum ya je ya saba wa Allah a cikin gadara sai ya zo yana cewa Allah to Allah dai na yafe irin yadda muke yi din nan mutum zai aikata zunubi amma sai ya ce to duk da dai Allah na tuba a abin da ake cewa shine kayi nadama akan zunubin da kai ka tuna cewa wannan aikin da ka aikata mummuna in fa Allah ya kama ka da shi ba za ka tsira ba sai kai nadama kai ta kai shi wannan shine sharadin tuba irin wanda Allah yake so da haka Allah ya kira bayinsa masu imani ya ce ku tuba zuwa ga Allah tuba irin na zarar bunu kowa ya san aka zari guru daga jikin akuya ba a iya maida shi ma'ana in ka tuba daga zunubi to ba a son gobe a ga ka kake koma wannan zunubi da haka kada mutum ya rinka tuba irin yadda ake bahaushe ke cewa tuban muzuru a lokacin da kai laifi sai ka zo kana cewa to Allah na tuba amma kana jin daɗin wannan laifin kuma kana shirin gobe ka sake yin wannan zunubin me kake tunani idan akan aikata zunubin Allah ya ɗauki rayuwanka a ga wancan tuban da kai bai amfanar da kai komai ba Allah ka samu dace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda muhimmancin tuba shi da kanshi yace a kowace rana yana neman Allah ya yafe mishi sama da sau saba'in wannan manzon Allah kenan fa wanda Allah ya riga ya gaya mishi cewa duk abin da ya aikata ya yafe mishi wanda ma zai aikata ya yafe mishi inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbi sai ce wa ma ta'akhkhara amma manzo Allah yake kullum sai na ɗaga hannu na ce Allah ya yafe min sau sama da sau saba'in a wani hadisin yace sau ɗari to kai sau nawa kake tuba zuwa ga Allah Allah ka sa mu dace Abdullahi dan Umar Allah ya kara mushi yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah na karban tuban bawa ne ma damar bai zo gargara mutuwa ba ma'ana sadda ake son ka tuba shine sadda kake da ƙarfi da lafiya a jikinka ba sai kana kan gadon asibiti za ka mutu sannan sai ka fara cewa to Allah tun da dai mun zo ƙarshen rayuwarmu ka yafe mana a'a Allah na gafarta wa mutum ne sadda yake da ikon ya aikata laifin ya hana zuciyar shi yake aikatawa kuma ya nemi gafara daga wanda ya yi a baya sannan Abu Huraira Allah ya ƙara mishi yadda ya ƙara cewa Allah maɗaukakin sarki zai ci gaba da gafarta wa bawansa ko bayinsa har sai ranar da rana za ta fito daga mafaɗanta. daga ranar da aka ga rana ta sake fitowa ta yamma to daga lokacin an rufe kofar tuba kenan Allah ka tsare daga cikin sharuɗa da sai mutum ya cika su kafin a karɓa tubarsa na farko mutum ya bar wannan zunubin da yake aikatawa daga sadda ya nadama shine mutum ne yake yin karya, sai kake san Allah ya sai maka ƙaryan da kai a baya to daga wannan lokacin ka daina yin ƙarya wannan shine sharaɗin farko na biyu ka yi nadama a kan wanda ka yi a baya ka yi takaici kan cewa ya aka yi haka bari shaidar? yi wasa da hankalinka kuma jama'a wannan tuban da aka ce akan kowane irin zunubi zunubi mafi girma shine shirka da Allah to idan mutum ya tuba daga shirka shi kanshi Allah na ya mishi amma in kaga Allah ya kama mutum da laifin shirka to bai tuba ba ne. da haka duk girman laifin da kai ko ka kwantar da hankalinka Allah zai iya ya maka dan kai bawansa ne in Allah ya azabtar da kai ba wai Allah zai ji daɗi ya more ba ne a'a Allah so ma yake ya gafarta maka da haka kana ainihin wato shirka to ka tuba daga sadda ka ji aka ce maka shirka babu kyau ko kisan kai kai idan ka tuba wa Allah Allah zai yace maka kai ko sata kake yi satan nan na mukami ne ko na makami idan ka tuba wa Allah Allah zai yace maka ka aikata zina da 'ya'yan jama'a da matan aure ka tuba zuwa ga Allah kuma kamar yadda muka ce ka cika sharaɗin tuba ka bar wannan aikin daga sadda ka je mata masu madugo maza masu luwaɗi ku tuba zuwa ga Allah wallahi Allah a shirye yake karɓe ku ba abinda Allah zai yi dan ya azabtar da kai Allah ka gafarta mana sannan ka yi nadama akan wanda ka a baya sannan mutum ya azama cewa ba zai ƙara komawa zuwa ga wannan laifin ba sharaɗi na hudu mai muhimmanci shine laifin idan ya zama akwai haƙƙin bayan Allah to ka maida wa waɗannan bayin haƙƙinsu shine dukiya ne na jama'a na al'umma sai kai iftikarin su ma'ana kai ba ba tsere a kansu to ka ɗauki wannan dukiyan ka maida musu idan wannan dukiya ya riga ya salwanta a hannunka ka nemi su waɗannan masu haƙƙin su ya taimaka ya fi sauƙi ku warware tun a nan duniya kafin a je lahira domin duk wanda ya je lahira da haƙƙin wani to Allah baya ya ce haƙƙin mutane dole sai ya kwace haƙƙin su ya maida musu Allah ka raba mu da haƙƙin jama'a malamai suka ce bayan waɗannan guda hudun to akwai wani mai muhimmanci kamar yadda muka ji a wancan hadisin ya zama ka nemi gafaran Allah ne kafin zuwan gargaran mutuwa domin ko da ka nemi gafaran idan gargaran mutuwa ta riga ta zo maka to ba za a yafe wa mutum ba Allah ya kiyaye yan uwa masu albarka mu yi ƙoƙari mu gaskata tuban mu zuwa ga Allah mu rinka neman gafaran Allah a kulle yaumi safiya da maraice bayan sallolinmu Allah madaukakin sarki zai gafarta mana zunubanmu kuma zai tattalin mana da masauki kyakkyawa a ranar gobe alkiyama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أصل ولاة أمور المسلمين في كل مكان اللهم أصل ولاة المسلمين في بلادنا نيجيريا اللهم وتوفنا مسلمين وعليكنا بالصالحين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين